بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى نغي دفين زوتوبة شمينيا لتافي رسالة يا ابن أبي زيد القيرواني سوچو ميمانكو غوغن بالخيري yanakin bayani cin zaibidin wane ki jo rayi taimama mai gaiga babu fi man lam yajidil ma'a wa sifati tayammum babu da na ji bayani a yi tiya zaidin wane fikin dona eji taimama jina التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت جيجي تيمما واجب لعدم الماء لوكتنا musulmi gaba ya cinuwa na ugaja lulana ko na wafuna fi safar ali na uga zaune wadda zaune wadda ya nuna ga jalula na ka sallama ku man ga to taimama jikanga waje wajibi na ugwa ga isa gaddar da ni ugwa gwa ko etu ga wajiki wade nuwa ki ci waji taimama ya zabo iza ya isa nga kauna ba an yaji da hufil wakt ga ya da lokaci ba kauna ba ikasalla ya farko ya daina wada ba biya alin daina militi taci mai da ya zanna wala to a ga wajen wajibi na wajen taimama وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه ngaci gaga kan da yajibu taimama ne laje wajibi ma wujudihi wa iza lam yaqdira ala masin wadana ma wade iko ya amfani jibiya fi safarin da zawa au hadarin ko shijiwa ki kya kawo amfani jibe nuwayo ngale maradin ebo bata nuwadana amma wagula jalula ko wagufu ya janaba bata gabe ko itina dabe na gabe limaradi mani'i ngai batana so aka wata mamajina aw maradin eh okay batana so mani'in wa kanu lajalulana ko wa kanu funa aw maridin yaqdiru ala masi ko batata cidana wuje amfani wabe nuwe wala ya jidu man yuna wilu iyawu amma zautu a tono bai yuna wuda ko kwa gwagadana wuda yana wuga tono na bọọl gina oyi tutu shi zai wa banu otu bai ci kiwi wigi ekwe na daba wuda bu shi kata wani wuda gina tono bai yi wajen alulana e kasalla mai waguga gwagan man ga kawa da shi ba zan na ji kiwo zan na ji wa kazalika musafirun yaqrubu minhu alma a ci gaga batattaci nuwate ya biyu ya a to yi zandaci na nuwate ya bayana amma ki kan amfani da jibe nuwan na yau gai wayan na oho minu khawful susin da sun yi ibe ci lissu yi ibe ni lusus ibe ci nuwadda na ibe ci maji ba ga kun misu bai wade nuna ko goga misu babu ibe ci shi na oga da ba ga ina da bai wani ga wani bal to rayuwa goga wani ausi ba'in ko ya zandaci ne sun daga migaci bai nuwadda dana dabba kusa ji dabu dabba da shi ji zawon giya lakana siba jamu sab'a ngala qur'an goma ma kala sab'a dabba na je girayi na a shi ba ga wani yi zadaci na wa ga wulauci da na wuce rayuwai asari da mu to alin na je man ga waje kiwo taimama bugo ideali guki ne laza lazaci taimama na ya farko wadda zuwa wadda ya nuwa wa maka wani baga ya zo nuwa da zanna ba ci no da na ma wajen amfani wabi ya ebo bata ko kwa wai bata ta ce wasu amma waje amfani wabi nuwe ni amma wajen zala gona da guta ko kwa wadda zaune wato to ba wai amma da sun yi beciji na wagacin gawa da jamfani bai nuna tsoba wani wagaje goya wani ko da siyan dabba na shi jiza laka ne man ga wa iza aikan almusafir bi wujudi alma'i amma ya zanda ci gaba gaskiya ya ele ga mi de mi adin da na kaza mi adin da na kaza fil waqti da min ya lokaci akhara ila akhiri wala lokaci sallu fauta da izabu misali wa gaskiya ga yi sadina mai da baku da nan mai hatu da na kaza mai adini wabu amma ya ka salla kwani man ga asalla fata da kan gice da ya zo bayan lokaci da da wato ga ya shi kaza ya adini wabu na za ji ce mama ba wa in ya isa minu ta yamma fi awali amma wadda ga kauna eh, bagan ezan nan fa wanda ya ga ya adini ware to tun cabayin lokaci a taimamaji a taimamaji wa in lam yakun indahu minhu ilmun tayammama fi wasatihi amma kai zabi da kike ga wa denuwa lam yakun indahu minhu ilmun gai waje mutaraddid zai ji ke location na mai adenuwa kashi mai adiya ke location lowai idi fahimta ko ngaman jiga ba bi kawo de pipiye akika ga mi ade no ko mi ade aya Nga ngole nguba wa hukunci ni, ne zai te ngawa ade na be zai te o ga? wa de ana wa ga ni. to za ta zataci na ni, zai ke location allo na mi ade ka shi mi ade man ga fi wasatihi tayammama fi wasatihi asalaw patada lokaci ta tace nga ikiya gaji tema mace ba ma wa majin ezo ba ma tatacin lokaci ufata ke farko lokaci rugwada tacin lokaci wuce ke ci gaba ga waka zalika a ci gaga iza ji taimama da tacin lokaci in hafa allah yudrikal ma kuka yi su daga da nuwa filwakti da lokaci ba in hafa ba don gai in tawahama wadda tabbata mai nuwa kashi mai adiya mai nuwa da lokaci kashi mai adiya wa raja an yi dirka fihi wuce ji fata na wa nuwa to mazi daga karkashin bayani na manci abana a ji bayani shi a gaman da gurgudu ya ci bayani na ube biyan abona amma ya ba ga kukuru yau da abiki da ya zaga loda da sun ga miya denuwa nan da lokaci wa nan waraja an yi duraka hufi mai ke ji fata ga denuwa da lokacin to man ga ebade bayani na cinye gan manyan ɓabe gani na ngai gagan zai dai ji fata gawa denu wana zagu gala taimama fata ba a to zagu gala sallah fata ma arraji la layu aka zai ji fata ga mi denu wani gala sallah fata ma bal ya taimama fi wasatihi zanna tacin lokaci ga dabe wulaki yujin wula ta yi mamuji wani da fata to manyan samaru dani mu gagashi karkashin ya gami guba ya manna daga in hafa amma na gaye ga kwakwaro gina ce a yau fa'ina gaye ga zadiga da gigisho ya demi ya diya ya kpalu mu duga lumfata ka izo ba lokaci ma ta ce lokaci ga mutu a tsoma ta ce lokaci ga mutu a tsoma kin do dai zai ji kilo kishi na yi na na a e ga fufuro gyo to ki dalilin ya taimama jan su kai yi mini kur'anu mini suratul bakara ga an fata yamma musa aidan tayyiban abiki kan yadda nuwa na ejita mama ganibi sa'idan jikana tayyiban lilici annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga hadisi na imam muslim gobe na ga fudilla ala nasi bi salasi ayya aluman najin wace ta ta aluman najin kenan bayan gute ju'ilat sufufuna asafiji laje yiriya ka sufufil malaika kin mala'ika je ji safuna safu dai na yi ta yi tsalla ne a ci ga mala'ika ya ta safu bugocin wayayyo wajo ilatlana al'ardu kulluha masjidan akin ɓata lashe ji bayayi bandoro na tsallaga tsohuwa na jin matuka da na wuce da yi na kada ji sashi buwana wajo turbatu ha tsohuwa a ci ga kin jikana yake ma wula jin lilici yayi idza lam najid al ma ka'idiyar nuwa wula fi na gali tita ce ya ta taimama wala ngai ma na ne tahura ene ya dilili be yi ece taimama ji ma wa yamman shi bi ba ta kede taimama ji wajibi wo kai zade nuwa na ko kwa nuwa su da nan a maudi kabo ya tulogin bai nuwan naya ina mai late ji wajibi na man gawin ya hutota ya farko wa yi musulmi bai zo ba ciwo gaji ba ligi ta ciwa yi bai kani na ɓata shari'i wai gabe gai a samaru da ji mutane ba yin ni ciwo aila ga halaki abu kan gawa ji taimako ko ya gyagi ma ga halaki abu a ci a ga ya kasan laga ku bai zo ya kaga gaga da bai zo a ci gaga wadda nuwa ko kwanu wadda na wadda kago tulo bai nuwa in na shiga da waje taimamo nye ne to ta ci yi gaga na kan kwaci wawo a gadi a hiluma gai bagun bagun ya lula ko ya ta imamu adda uzurin doro na kawakin a kawo imamu jina to sai matani waganci man gawa man ma min awallah zai shi lobe ta ya ce jije taimama ga ji taimama da nan zando na ga taimama ji ciya zai shi lobe da nan sun ma'asaba ma fil waqti wade ji taimama wace ji sallah ngai sun ma'asaba ma fil waqti ba da an sallah wade ji sallah gumi bai taimama ne ga wadana a ganin waɗannan wafe denuwa ki hukunci zannan fali yo aid ga alula ya ji bai nuwai kuma ga tsalla ya ji ga mai gaga fa'ammal maridun lazi lam ya ji man yuna wilu iyahu fali yo aid ga ba tantanci nan dai za tono bai a wani wuce ba za di a tono bai yi fali yau aid wula da lauyoji wula sa lauyoji amma majiga ya tiye mustahabi wa wuce ti wajibi ba lokaci da yi da bada gole ishe ganna tiyani da wani ko zai ji yi lobe kwata ga kadiyanuwa a cata mamaji da lokaci wani a sallah jibi ta mamman na yana ko ba ce wato na dai za ta nuwa yuna wuce bai ade nan ba ta zanna na ga sallah ya ji amma ya ce mustahabibu ka ba ya ja wa bi lafiya wa kan a akhif min siba'in wa wiha a shiga ga ezan na dadda sun ya dabba ku sojo ele ga bai nuwa dana dabba na jifi ba ga na kawo ko da sun yi bai cin koyi na bai wuce na zanna bata to a tsoga ki jo a dai gaba no de aga te mama a to aga du da yace kini gi bayan taimama na ji da ci sallah bi wina wa kadhalika al musafir alladhi yakhafu an la yudrika al ma a ci gaga yanzu da ci na tsoye su da an la yudrika al a fil waqti gami fa jo na dai mawa lokacin sallah yarju an yudrukahu fi oche dị fata di o ko wadiya wade da gigisha ni adi kashi mai adiya to tonso na taimamu ji ca sallah jina kewa bai musu yi gano wade wani mai wuce ni ga adi mai to gabe a da to wato wake ya taimama eh, alulai shi wala yu'idu ghayraha walla amma zai ji ji zai ji lobe da ana nan na ja jiki ha eh, aija wala yusalli salatayn bi tayammumin wahidin min awalla ah, illa maridun la yaqdiru ala masil ma'i ga zandoro a ji sallah guba bi taimaman niya mini ya zai ji tuba bi da nabo wa taimama ji ya zuru taimaman na kula loya bai na jalule loya bai na ya wa na la salawaji man ga dawa za ji ya duyo illa maridun sai dai ba ta ci la yaqdiru ala masil ma'i na iko ikwayen amfani jibe noya na lidora bai jisni ya bu tana da na karfaci ubona mukimin umake shi da na na zanna wanda ka faji kiyo daga na wawa ma'ana ke ga wa waga taimaman niji walau ji sallah gubawa walau ji salla gubawa amma zai ji ji zanna na kafa. wa karkila man da shiga bi tayammumin li kulli salat waji taimamaji to musu waji taimamaji kiyo sallan doro to musu ba ta tace na shiji ubon shiji amfani obe noya wa karru ya ammalik fi man zakara salawatin an yusalliha bi tayammumi wahidi a ci aga ke go bayani bai daga ba imamu maliko oh, etiyan zai ga mai fagin ba ta sallaji ta ciwo wani wula ji zuwa lasar maghrib isha an yi soliya imam maliki ga wula sallar na juji bai kiyo bi ta yi mummi wa hidi bi ta yi mamanni za ga sallar na ji ta ciwo wani na yawa ko bugokin ga yawa amma mun ji ga yi na indoro dina yi lo alulaya na ga yi jikin ga yi lo ta yi mamayawa bai wucin taimama dai na wajen zuru na yi da bulasar jaji wajen yau eh, a mai kika wajen nuwa na wadda ya tafi hali wajen nuwa na lawajin taimama ya zuru na taimama zuru na madabi wani wajen kiyon wajen ebuwan na taimama ga ikin giba ya kiyon a lolo amma bayani na mai maliki a jijina a gawa da sallah ta ce wa guguri wala ta yi mamman ne jiwo ya ji fahimta ku bai batan ta ciki ce na shi da nan uji amfani wa bai nuwa yana wato ta yi mamman ne wani uji sallah guba zai sha wa gona da wani ya ji fahimta ku wata yammun bi sa'idi ta'ir ta yi mamma a majajojin gani bai kin lilici kiwa ya tabi a sa'id tahiriyon gai wa huwa ma zahara ala waj'il ardi min min turabin a ramlin gun doro na tulata tekin bana ya jikana ko iragi aw hijaratin ko tako <coughs> aw sabakatin ko kinyesa da nan ne sace a ga wani ba ta yi yore na ta cikin wani go to waji taimama gan beki yau bai na shi lobe da ne waji taimama bayan to majiji bayani ga da shari'a littafi na ide baku nan a ga iza ji taimama yau bai ci maya ko ye goya da gwafegu ko ci ko na cici wuna ko ci tuna ba cici na wajen ta yi mama biya a ci aga a azaru a kwa ke kwabe zar'u na yan gici na ja en latina ogo gi ci latin engi gicciye lati na nuna iji fahimta ko ka ba eyi ezo zo na nuna ya ji shi na wadagwa jiki ha wadagwa tiwu gawa ya ji taimama man ga ugwaya ya ba gana gwaka gana wa ji taimama bayan na jiya amma bai manji bayani a yi ga ji taimar bai takun yi na manga kada wayi takun bolo takun bolo na jikanan doro ta tiwa na waje kiwo waje taimar mawa biyu matuka kawo ji takuna popona yi ma'ana simiti ta ajin kiyan ajin wana gole zai zai lotun ya ajita kuŋkwa kụnyegbu besemeri ah ndị ahịa asarịta kụnsụrụ ọ wọ ji kii ọ kawa ebolo ji kanin n'otu ọrụ kpe kii ọ ọ m hmm. a ma waa ji ma ma be kii ọ be buloku ya ku lankpa zuru ya n'go lebaate gọziri ọrịa ji tolo gị ọrịa ya na ị na-ele nke lankpa adịghị egoni ya ya na-eji de be yen wusi ịba ya na ni ị gwa za ọrịa ji ta da gwace blok man ga waji taimar wa to a ci gaga amma waje taimar mawabe kiyon da na dina ji ilobe dana amma ke sana kin ji ya wa wade wa te. man ga mutu waji taimama biyu amma dai waji taimama bai jika ne na wadatsu ji da na wani ko kwa na tobe a wani wasu shi oke ba ta taci na toji kana bai yiwu petirin bu ko adiko ga wulauji gina wulauji taimama nagi nagi amma ke sana da to sabe a wai ajiye da amma ga wule yi da kin yi sanko na laifi da ba a ci gaga da na bai gbanan sanan rato jika na ba bai awa gwate man ga ko kwa dai nuhas alminiyan jina rato jika na ba ga bai awa ko jika na bai dai yin kpanan yau da ya kpata kin mogo a tube awa ji fahimta ko ga kpata la ya tayammum alaiha illa fi mawdiyaha wadda ka fana wa shi sha to jika nan na jibe yawe wa jiki yan taimama na sai dai walo da na yin ji walo ji taimama misali kin na gaji walo amma to ma bai yawa man gawa eh jika nan zalla ka sai yana to bai yawa walo don gole jika na gawa to jika na kuma bai yawa amma dai na ja shi inda ci na je labi amfani na a to jika na ji baya waya wato dilo da na wuce wadda jiki na da jalula da ji taimama to man ce ga ingancin ga ya duribu bubi ya daihi al'arda wa lagwagu ba ba wa jikin wa bi wa jiki na taimama na man ya ji bayani a yi siffa yake ya taimama ce فإن تعلق بها بهما شيء نقضهما نقضا خفيفا abe kiri ndo ci gabe alaba wago egwa na wata kina manga egwa gu baba wannan uku amma wa kunku bai sauki naqdan hafifa thumma yamsahu bihima waj'ahu kullahu mas'an wa cha lawa fikihu fuska wa bete moji ba wa kai fuska mas'an fifi zuni gama wadda allah gwagu baba wannan ba fuska waje da kin wagiya ne wa fi zuguta kin da na jikiya en na ba en na fuska ba lulawa waga wuce jini sun ma ya duribu bai dai al'arda kan ga wake lagwagu baba waje kin biyo fayan sahuyumnahu bi yusra'u wace la wacin fiye gwa ya gwalo ya ya wa gafi ma ya gwafi ga wala ji alo a bi a yi yusra ala a turafi a bi ya dihil yumna nga yi wa lagwa wa giwa shi bi ma na gwanda nga wani kwabi a bi ya nga wale gwanda kwata ya gwa gi gada karkashi moko lagwa wa gingwa fiye wa shi wala ofi babu egwa wagiyan gwaloji juma na gwanda da wani sun mayomin ruwa su abiya wa ala zahiri yadi wacce afe laufin zumaya egwayawe wazira ihi wa ka gwanda na ba wa zira'i wa ke da zira'i ga yanan na daga yi gwakpan kurun na olo gwakpana ga yi ga zira'o egwaci gbawa da وقد هنا علي أصابعه حتى يبلغ المرفقين قوة hana bi ma ne ya tuwe alayi wa ga gwanda wannan lafiyu igwa wagi wannan riba ta waga upe oku wace ga wulata ti igwa cigba wannan hata ya bluga mirfakai ne wa tiwu bai wajen ya iji fahimta ku su madina wannan gwanda na zonan wa ga ya gwagwa fi wannan igwa wagi wajen ya ba wacce fi fe lufin igwaci mawan arbi gwakwai sun mai yaj'alu kaffa yadihi yusra ala ba fi zira'ihi min tayyi mirfaqaihi min tayyi mirfaqihi a ci aga wacce ake lagwagwa fi gwandau jike wa na to ya gwanin ya gwalo a caga wa fefin shi bai yi gancin daga babu daga kwankoro daga gwakpa don alayi wa gulawun wadda ga na yadda yin shi wa ke shi sai igwaci gbani hatta ya bulu galko wa fe kin biyu har wani da babu bi wabi wulukan alko wa wakwankoro iji fahimta ko wa gawa gin na jifin bezo waga fi maka kpankoro wacin lau daga kpankoro ganci arbe gwakwai gate gwama walekin domin je ji bayani wani yau wa ga gwabe wajiya wace ke ji da egwaci manin na fejin arbe kpankoro ne sai kiwo min yadi iliyumna wadai da egwakibo egwagwalo da wani ni gwa gwalo we wuce an lauji ba kwankuru ya gwalo sun ma yi jiri ba fi na buhumi ala zahiri buhumi ya dihi liyumna ga ci aga yu'jiri jiri wuce fin na ba ni niya buhumi ya gwana ya ga iba ha mana ga ya gwa cinciko ga wa fi la dasa da niya ala zahiri buhumi ya dihi liyumna arbe egwa tintikon egwa lo wanne wafin la egwa na fe dazan fe jin ar oki wa tintikon egwa lo zahiri bomi ya e dili yumna denyen tintikon egwa lo wannan sun mayan saul yusra bil yumna kan gagan cewa fifiye be egwagwa lo ngo ga fi gwa fi haka za kin do jo fi gwa lo na a ci ga wa fi gwa fi su wa yo ko ga fa idza balaga alqa abe ke ga tu ba pa corona masa kaffaihi masa kaffahu alyumna kan ga wa fi gwanda e gwa lo yo bi kaffi yusra gan bi gwanda ya wa fi wayogo wagatun kpankuru kanga wafin gwanda ya gwalo yawai ganbe gwanda ya gwafin ila akhira trafi har da izo bayan kafa kafa ya igowa yoshi walau masa al-yumna bil yusra abike zaga la igwayen gwalo wagwagwa lofi bil yusra gan bi gwagwa fi wal yusra bil yumna fi gwayan gwa fi wato bi gwalo kaifa sha kin doga ba wana ogu e gwaya gwalo wa fi fi be kin be gwa fi wa ke fi gwa fi wato fi be kin be gwalo kaifa sha kin do ba wana o ko wuji kin do ne ji bayani u be dana wata yassara alai be kendo na su ya wani wa au abal mas'a fifin na ma'amma gowa keje ba la ajiza a wa ku kyari wale mai alamari fayi be na yi uba ga kabo fi kendo na wujuwe dana abe kede o gaga gwalo fi be gwafi wala gwafi wato wa fi gwalo wa ku ki be kendo na su kwafu ee eh, kabu jikin da na wuji tare biye agwa bufe biye agwa bufe biye ga gwa biyu ma ga kaba wuji wacha waye ko to amma kendo da dai hadisi ya amma na man ta zuga ba ta ba mu fata na ina waye wona ngai ga ga hadisi ya amma gwanda ga sabuwa kan wale ga fi fuska ofefin gwanda wage kendo na annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahaba na iga amma rubuna ya na lokaci na sahaban na gama jiki na lokaci na sahaban na ga wulodin janaba ci damudin ba nabi muhammadu tumulona sallallahu alaihi wasallam matakin da na ji taimama jina wuce fai fikin da na daba jofina gole annabi sallallahu alaihi wasallam lawunu jina shi ji bayanin na yi na gan ku kyani na wajen amfani bai goya fi fuska gan bai gwanda baba bai na nole gwanda ga bukan igwa kwankoro wutun babu nga wala man ja ja fi fi igwa fala da mini yadda na ya mustahabi ji boye lauda da na ya wajibi bayan kace hadisi bai tiwo amma man jiga hadisi na tazuga kwata babu ya taimama wani hadisi ya ammar bin yasir ibn hadisi ya al-buhari ganbe muslim na da littafin ci ko guba ba na wani ma wani littafin duro na biyo hadisin duro na biyo littafin ci ko guba ba na wani a tatti hadisin duro na biyo littafin da ci wani bogo gujin kendo ci uka kwankuro wage wage man ga wa idza lam yajid al-junub abike zai be janabaina awul ahidu ko zagi na yibe shi shika ca bana kaude alma'a nuwa littori na wafuna wai be ba wade nuna wafuna aina ba wade nuna wafuna igyagi ma ba wade nuna wafuna man ga tayammama zagu ba ba jiki yau tayammama wa sallaya amma ji gani bai tayammaman ne bogo kendo na taimama waju kagwayaza e bayan lili ta tenge wani wake kagwayaza e bayan lili wuciko nga yi nufu janaba bi aila ko nifasi yau amma bi kyaga taimama jica sallah jina fa'iza waje dalma a abi kyaga bayan wadina ta tohara alanuwa fure walam yu'ida ma sallaya sallana jina a yi ina na ba di e ba be yimi wo be yimi oyi yede nuwa ko ife dana no oto dana ma wa efo ya go fun wa ke afe bibe ko epa e, e batan dana kan aga yeji e te e mama nga wala ma ya dole oto ga ila tataliya no e eba be yimi ne wa tsoba a ama sunda no e na kyaga kima ya gayi yau kai dide nuwa ya ta yi mamajin ya lasala su bayan ji ya gabi ya nuwa di ko nuwa yi fadi ya biya laifu amma sala su bane ya ji hani na ya yi uji biya wa ya wako wala ya to'un rajulu muratahu allati in qata anha damu haidin man gazan doro ga tsobai miuma. umar yimi kicho ngai yimi na egya shika ba gani bayina aw ne fasin ko egya gima ba gani bayina bi tatahuri bi tayammum egya bana yimi da te mama jin e bona wode nuwa yimi na dalili be kiyo be te mama yana gada sobo ma gada gana yimi mi alya ni ma te mama jani na manga gada sobo ma hata yajida min al-ma'i ma ta tattaharu bihil mar'a sai kan kici wato bayi mi wa zuma na shika ba ko ya gagi ma ba na sai mi wa gani wa dena wa funa ya kiyo ya shika wuna ba na ko ya gagi mana ba na summa ya ni bihi jami'an kan gagancin yi mi wa no da afu kan ga wato ba ma ga wata imama ya sallah da jani wato bu man ga ajin dawa gbogbo yi mi wude no no ga libe zona kan wato ba a ci gaga wato ne ke wato bu da ajin da na wato bu na sai ya ga de na ya fuza ku baba na abi ke je na ba ga jiki ha je na ba ga ba di e ba yin e jima'i na wala yi mi adi afu be zo wato ke nde na ya ke fube na zuma na waga har ka jibe iyali wayi kima ya ga da yi mai wato gano defu ya shika na bana ya madde na yafu ya jan na bana ya so ba wa shi ma waye ko ngalau ke ga summa ya tatahara bihi jami'an nona ya ke fu ya jan ba za guba bayana sai ya ga ke ka ga wato bayi mai go fi ba bi jami'is salat shay'un min masail tayammum babu na yi ji bayani fi ci alamar ya sallaji wadda yi ku bayani sallaji ya kana manga bayanin da ci da bo min masaili mu na da alaka bai giyo tayammama yana nga ba su gato babu wuce yake ne bibiye bayani ya ci alamar ya mama ta hadisi bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga at-tayammum wudu'ul muslim tayammama na wale da na alunai musulmi ga da wani bugo kawai di nuwa ji taimama kenan gi ba alula ga bugyau to bayani na manja yi bani na yi ga da shari'i da na yi da bakubo a samaru dani fi takribin ma'ani ki manya ga yi shari'i bo ishi tukwa gaba yawon ga wagaga wato bayi mai waje fahimta ko bayan ga wasu bayi miyana gato a ramu bonna wa bebe lokaci kicin ngayi lokaci na wasu bayi mina alawati ha bitori ha min haidi ya bi tayammum ngayi lokaci na yi mi taimama a ci a gawa dalilai ọdụ man ga gawa ga tsobo ma amma fa wa aza malam ya durbihi tarkul wati fi badani au yakshal ana kan kici mataki na nan ga wala da na wa lotun biyo ga yi mi wajen nuwa fuwa taimama a ci a rufu wajen amfani bayan e bayan liliubo ga lokaci na sha'awan na watsa buwa na kaga wa fi gunya waya da na kafa ciwo ba ko kwa wa wasu da yan eci da ali na midada na to na shi kai mimi abba na mai washawa da kame wa bukata mai yi mimi yawa bai jimi gwalo ya ci da bai zagin da ci ko kwa no shawa da na fi na kambo da na gafe gwayami man ga ali na da jiki yau da tsobo da tsobo mu dai ga gafe gwayami ka kwace wa ga hmm, biya shawa na jina tun yi mimi da shikan to na mashika ba na ga su gano wani bugun na biya fi guda na kanmu ko kwa ne sun da ya ci na man gafa ina wuya tauwa ya ta yamma da tsabu waje ta yi ba makin giba yake yin nufo ji fahimta ko yabo nan ga wale ga zagin na ji ta yi ba bawo amma wa bawa ga tsabu masu ga nufo a ci ga nga man ce tiwi etiyan bayanin na wafe ganne na yau ba ga mutacin kibo hukunce ya bayani ba wani sai ga ji guri wani wula hakuru jihar bai lokaci na adi adinu fiye na ba kan gawa tsoba amma kawa ji guri wa da tsobu ga tsobu ma waje taimama kirgi ba ya kibo nufu wafo fahimta ko tun na gai gurgudu ya bayani ya yi na gurgudu ne gbani a social barcode bai ga cibici na tsocin fa bai yi man koyar risala yi ibnu abi zaid alkhairawa ne su ku gau bai alkhairi ya tsona bauna alkhairi na da wani tsocin fiye shari na tsoce kan waya wuje-wuje ya bugu bayan bayaniyar adini gona su ko okagu ya yi jotaku wa albarka da rayuwa bu wa albarka da katun yi bu yamanci su ku guya tsocin guya wa ajin lafiya faya wa kabara ajin lafiya ba ta jiya mini ba ta aljanna musulmi ba ta ya rabbi bira mawaya obi ba waya subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik